hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da 1430 wanda kuma ya zo daidai da 28 ko ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shine darasinmu na biyar ko a wannan sura ta suratu yusuf inda mun kwana kan aya ta shida ko za mu tashi kan aya ta bakwai na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم إذا ba manta ba kamar yadda muka ce wannan sura wato mun kasa ta faifai ko kashi-kashi yadda za ta iya ba mu hoton yadda al'amarin ya kasance ƙissar annabi yusuf salam tare da 'yan uwansa a wannan faifai da muke ciki faifai ne da yake nuna mana yadda annabi yusuf salam ya kasance tare da mahaifinsa da kuma 'yan uwansa da irin yadda suka yi masa ƙulle-ƙulle da maƙarƙashiya har suka yi yunƙurin halaka shi allah bai ba su nasara ba a jiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam yake gaya wa mahaifinsa annabi yaqub mafarkin da ya yi abinda muka manta ba mu faɗa ba a ina ne wannan abu yake faruwa wannan abu duk yana faruwa ne a ƙasar sham sham ɗin ma kamar ka ce a ƙasar jordan a yanzu wato jordan da syria da lebanon da Falasɗin ko isra'ila inda ake cewa isra'ila duk wannan yankin adan ana ce masa sham to wannan kissar ta faru a sham da masar a nan ne duk abubuwan suka wakana yanzu annabi yaqub alaihi salam da shi da 'ya'yansa suna sham ne ko mu ce suna kasar jordan kasar al'urdun to a nan ne wannan abu yanzu yake faruwa a jiya mun ji yadda annabi yusuf ya gaya wa mahaifinsa mafarkin da ya yi wanda daga ƙarshe ya gaya masa irin mafarkin da ya yi shi kuma ya gaya masa abin da wannan mafarkin ya kunsa ya nuna masa cewa allah maɗaukakin sarki zai zaɓe shi zai fifita shi ya ba shi martaba ya ba shi matsayi ya ba shi ɗaukaka irin yadda ya ba wa iyayensa da suka gabace shi irin yadda ya ba wa annabi ibrahim da kuma annabi ishaq alaihi abinda za mu lura a cikin maganar yaqub alaihi salam da yake gaya wa ɗansa ya ce wa ka zalika ya ji tabika rabbuka haka ubangijinka zai zaɓe ka kaga sai ya jingina abin zuwa ga ubangiji cewa shi ne zai yi wannan zaɓin ubangijinka zai zaɓe ka kaga anan akwai tarbiya wannan za ta sa annabi yusuf ya girma yana jin dukkan abin da yake samu na ɗaukaka da martaba daga allah ne ba kamar irin yadda ƙaruna ya rika kafafa yana cewa inda tuhu ala ilmin indi daman na san ta za ta sa in samu wannan a nan annabi yaqub alaihi salam yana dasa tarbiya a zuciyar ɗansa da take nuna cewa komai ya samu na ɗaukaka da matsayi da daraja zaɓi ne daga Allah kuma zaɓi daga Allah Ubangiji ya zaɓe ka ya baka wani matsayi wannan babban martaba ce babban daraja ce ka duba ubangiji da ya tashi yin ka sai yi ka mutum bai yi ka dabba ba kaga wannan zaɓi ne na ubangiji da ya ga dama sai ya yi mutum sai ya yi ka dabba amma sai ya yi ka cikin mutane waɗanda Allah ya karrama wala kad karramna bani adam sannan a cikin mutanen ma sai ya yi ka mumini wanda ya yarda da Allah a cikin muminan ma sai ya yi ka cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗin ma sai aka yi woka ahalin sunna kaga wannan martaba ce idan in ka dobi wasu sai ka ga cewa ba su samu wannan martaba ba sannan kuma sai ya yi ka a cikin ahalin sunna ma mai san ilimi wani yana can yanzu yana tambele ba ruwansa da harkar karatu sunna sunna a baka kawai amma baya neman ta santa a karanci ba ruwansa da ya ji abin da Allah ya faɗa don ya sanya masa zuciya sai ya yi ka mai san ilimi a cikin masu son ilimin ma kuma taƙila sai ya yi ka mai son kuma ya yada ilimin idan ya ji kaga wannan ma wani zaɓi ne kuma na musamman bayan ya yi ka mai son ilimi mai aiki da ilimi kuma ka zan mai yada ilimin to haka ubangiji yake zaɓen waɗanda ya so cikin halittarsa wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar ubangijin kake halittar abin da ya ga dama a cikin halittar kuma ya zaɓo wasu ya ba su wata baiwa ta musamman to haka annabi yaqub alaihi salam ya nuna wa ɗansa cewa Allah zai zaɓe shi zai ba shi wata baiwa ta musamman to waccan fitowa ta ƙare sai fitowa ta biyu Allah maɗaukakin sarki kuma sai yake nuna mana ga 'yan uwan yusuf nan sun haɗu suna muguwar shawara suna ƙulla maƙarƙashiya da mugun tanadi yadda za su yi su ga sun raba yusufu da mahaifinsa sun raba ainihin yusufu da mahaifinsa yaqub Allah ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lissaili haƙiƙa ya kasance cikin labarin yusufu da ɗan'uwansa da ‘yan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya idh qalu yayin da ‘yan uwan yusufu suka ce la yusufu wa a ahabbu ila abina minna lalle yusufu da ɗan uwansa su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu ga mu jama'a ne masu yawa inna abana lafi dalalin mubin lalle mahaifinmu yana cikin bata mabayyani uqtulu yusufa ku kashe yusufa a witrahuhu ardan ko ku jefar da shi can wata ƙasa yakhlu lakum wajhu abikum ta yadda fuskar mahaifinku za ta wafinta gare ku wata takunu min ba'dihi qauman salihin bayansa sai ku zama mutanen kirki kala qa'ilun minhum sai mai magana daga cikinsu, sai ya ce la taqtulu yusufa kada ku kashe yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin kurarramar rijiya yaltaqithu sayyaratu yaltaqithu ba'du sayyarati wasu daga cikin ayarin matafiya su tsince shi in kuntum fa'ilina in kun dage sai kun aikata abin da za ku aikata a wannan wato ayoyi Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana abin da yake wakana tsakankanin 'yan uwan annabi yusuf suna jin haushin irin yadda yaqub yake nuna son ɗansa yusuf da ɗan uwansa yusuf alaihi da shi da ɗan uwansa binyamin ƙanana ne su ne ƙanana a cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam a bisa ɗabi'a kamar yadda muka faɗa uba yakan ba da kulawarsa ta musamman ga 'ya'yansa ƙanana kafin su girma sama da yadda zai ba da kulawa ta musamman ga waɗanda suka riga suka manyanta suka mallaki hankalinsu to don haka annabi yaqub yana yin wannan sannan kuma kasancewarsa annabin allah allah ya nuna masa wato irin matsayin da annabi yusuf salam zai taka nan gaba musamman ma yayin da ya wannan mafarkin ya zo har ya gaya masa babu shakka zai fahimci cewa annabi yusuf daban yake a cikin 'yan uwansa don haka yana buƙatar kulawa ta musamman amma duk da haka baya son kan 'ya'yansa ya rabu yana son su ci gaba da zama 'yan uwan juna masu son juna shi ya sa ya hana ɗansa yusuf salam ya gaya wa 'yan uwansa mafarkin da ya yi don kasu yi masa hassada Ya ce ka gaya musu fa yakidu laka kaida la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa ka laka kaida sannan ya nuna masa cewa shaidan har kullum yana kokarin ya shiga tsakankanin masoya ya kawo rarrabuwar kai tsakaninsu, don haka kada ka yi wannan duk da yana son annabi yusuf alaihi salam baya sanya yin abin da zai kawo rarrabuwa tsakanin 'ya'yansa guda goma sha biyu to amma abin da yake gudu din sai ya faru wannan gabar da kaidin da makircin da yake tsoron ya faru sai ya faru domin ubangiji ya riga ya kaddara hakan sai ta faru don haka ga su yanzu sun haɗu su su goma suna mitin a mitin ɗin nan kuma munan abu suke ciryawa yaya za su yi su batar da annabi yusuf alaihi salam yadda ubansa ba zai ƙara ganin shi ba ko dai su kashe shi ko su jefar da shi wata ƙasa can ta yadda zai halaka ko kuma ma dai ba za a ƙara sanin labarinsa ba ubansa ba zai san ina ma yake ba to shine da suka zo suna wannan mitin Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili lalle cikin al'amarin yusuf da 'yan uwansa akwai ayoyi akwai abin ɗaukan izina da wa'azi akwai abin da mutum zai samu na hujjoji lissa'ilina ga masu tambaya ga mutanen da suke tambaya za su samu hujjoji za su samu wa'azi za su samu izina a cikin kisar annabi yusuf alaihi salam idh qalu la yusuf wa a habbu ila abina minna yayin da suka ce wato suke gaya wa junansu a wurin mitin suka ce lalle yusuf da dan uwansa sun kirawo shi dan uwansa duk da cewa su ma yan uwansa ne saboda kasancewar binyamin shine dan uwansa shaƙiƙi su kuma yan uwansa ne li ummai saboda haka sai suka kirawo binyamin da a matsayin dan uwansa ta ce la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina yusufu da dan uwansa su ne mahaifinmu ya fi so minna sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu muna jama'a wato ga mu jama'a ne wanda muka kai ganiyar karfinmu mu ne muke amfanar da ubanmu mu muke masa kiwo mu muke kawo masa abin bukata domin a lokacin annabi yaqub alaihi salam ya tsufa don haka ‘ya'yan nan nasa su suke kula da shi to kuma galibi a gida manyan ‘ya'ya su suke kula da ubansu yara ƙanana sai dai a tarbiyance su a rene su su ma suna ƙarƙashin waɗanda ake kulawa da su don haka suna ganin cewa su suka fi amfani ya kamata a fi son su sama da yadda ake san annabi yusuf alaihi salam da ɗan uwansa to amma kuma sai suka ga abin kamar an juya shi maimakon ya tafi yadda suke tsammani sai bai tafi haka ba suka ce ga mu mune masu amfani domin mu jama'a mu ke da yawa sannan ko mune ne muke amfanar da ubanmu mu muke fita kiwo mu muke kawo masa bukatunsa na yau da kullum mu muke kare shi daga duk abin da zai cutar da shi to ta yaya kuma zai so su sama da mu inna abana lafi dhalalin mubin sai suka ce lalle babanmu yana cikin bata mabayyani wato yana kan babban kuskure abin da yake yi dole ne mu ɗauki wani mataki na gaggawa nan mu ga cewa wannan abin bai ci gaba ba oktolo yusufa sai wasu daga cikinsu suka ce ku kashe yusuf wato ku kashe shi ta hanyar wato duk wata hanya dai da za ku yi ku kashe shi a kashe shi ardan ko ku jefa shi wata ƙasa ku jefa shi can jeji ta yadda wani abin naman daji zai iya zuwa ya cinye shi ko ya halaka saboda yunwa almuhim dai ku bi kowace irin hanya da za ku bi wajen ku raba shi da da ubansa yakhlu lakum wajhu abikum sai ya zan fuskar mahaifinku ta wofinta gare ku ma'ana ya zan mahaifinku ba wanda yake gani sai ku don haka idan da yana ganin yusuf gabansa yana jin soyayyarsa to zai zan babu shi don haka dole ne ku zai dawo yana so ya zan ba wani wanda zai yi tarayya da ku wajen soyayyar da mahaifinku yake nuna muku wata kuno min ba'dihi qauman salihin sai ku zan mutanen kirki bayan wannan laifin da za ku yi kaga wannan shine shirya tuba tun kafin ayi laifi irin yadda mata za su yi laifi su ce ka Allah na tuba sai nan sai kuma ayi laifin wannan tuban na ƙarya ne ba na gaskiya bane ka shirya tuba tun kafin ka yi laifi ka ce bara in yi laifi sai in tuba a'a wannan ba shine tuba ba tuba shine yayin da za ka yi laifi ba da sanka ka ba ko bi jahala kamar yadda Allah ya kira irin wannan laifi ma'ana kana halin jahilci lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya zare wato al'imanul mutlaq daga zuciyar ya barka da mutlaqul iman yadda annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min a lokacin da mai zina zai yi zina sai an zare masa cikakken imani an bar shi da imanin da shi ne kawai imanin da zai sanya shi ya zan musulmi akwai asulul iman wanda baya rabuwa da mutum sai in ya bar musulunci duka wannan tushen imani guda shida da kuka sani al'imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin da kuma wal qadar khairihi wa waɗannan ah, rukunan imani idan ɗaya daga cikinsu ya bar mutum ya zan bai yi imani da ɗaya daga cikin waɗannan shida ba to ya bar musuluncin duka to wannan ba sa rabuwa da mutum duk irin laifin da yake asulul imani yana zama tare da shi sai in ya fito ya yi abin da zai warware waɗannan abubuwa guda shida ko ɗaya daga cikin shida dinnan amma kuma imanin da yake cikakki wanda Allah ce ula'ika umul mu'minuna haqqan wannan imanin cikakki yana rabuwa da mutum yayin da zai yi babban laifi shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min sai an zare wannan cikakken imanin an bar shi da aslul iman to shi ma daga baya idan ya yi laifin ya tuna zai dawo ya faɗaku ya tuba a lokacin da zai yi gaba ɗaya shaidan ya share masa tunaninsa na Allah ya tasa masa tunani na shaidan to a lokacin zai iya zai iya kowane irin laifi wallazina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda idan ta'ifun min ash idan wani mai kai kawo daga shaydan ya ainihin shafe su suka fada cikin laifi tazakkaru sai kuma su dawo cikin hayyacinsu fa'idahu fa idza hum mubsirun sai suna ganin gaban su suna ganin ainihin hakikanin abin da suka fada cikin laifi ne to amma mutum ya shirya cewa bara yayi laifi in yayi ya tuba wannan Allah madaukakin sarki baya san shi saboda haka kaga anan tuba ne wanda yake ba mai kyau ba su ce ba su yi laifi sannan kuma daga baya su zama mutanen kirki to shine qala qa'ilun minhum sai wani daga cikinsu ya ce wanda ya fi su a tausayi wanda zuciyarsa bata bushe ba bata kekashe ba kaga kenan waccan magana ta farko kenan ba duka ne suka faɗe ta ba wasu ne suka faɗi wannan to sai ɗaya daga cikinsu wanda shi zuciyarsa bata bushe ba bata ƙeƙashe ba akwai saurin rahama a zuciyarsa sai yake ganin bai kamata a yi irin wannan mummunan tunani ba inda ana so a rabu da annabi a rabu da yusuf a raba shi da babansa ba sai an kashe shi ba la taqtulu yusufa kada ku kashe shi wa alquhu fi ghayabatil jub ku je ku jefa shi cikin kururumar rijiya cikin duhun rijiya in kuka jefa shi a duhun rijiya yaltaqithu ba'du sayyara wasu ayarin fataki ayarin matafiya sa iya zuwa su tsince shi in sun tsince shi kuma su je su yi duk abin da za su yi da shi ku dai buƙatar ku ta biya kun raba yusuf da babansa ba tare da kun kashe shi ba a nan malamai suna cewa babban su shine ya faɗi wannan magana wasu ce yahuza wasu kuma su ce robil Shi ne mai wannan magana ya ce kada ku kashe shi ga yadda za ku yi wato idan za ka gina ramin mugunta ka gina shi wato gajere kaka gina shi da zurfi don kai wata rana kuma ka zo kai za ka fada a ciki in kuntum fa'ilin in kun kasance masu aikata abin da kuka yi niyya ne kaga anan ma ƙara sa musu shakka yake yi a zuciya kamar dai ya ce da su a haƙura to amma ba zai iya faɗa ba saboda duk gaba ɗaya sun haɗa kai akan cewa hakan za a yi to amma shi yana so in ba zai iya hana ɓarnar gaba ɗaya ba to ya rage mata kaifi wanda kuma wanda yana daga cikin doka ta addinin musulunci yana daga cikin makasin na shari'a manufofi na shari'a idan ba za ka iya hana ɓarna duka ba to kada ka ce a yi ta duka ko a batta ta ci gaba a yi kokari ka rage abin da zaka iya ragewa saboda haka a nan kaga irtikabu a kafin dararain ne tunda ba zai iya hana su ba su raba shi da babansa sai yake ganin maimakon ya kyale su su kashe shi su yi abin da za su iya biyan bukatar su ba tare da sun kashe shi ba shine su jefa shi rijiya rijiyar da take kan hanya wacce fatake suke wucewa ta gabanta idan sun zo suka tsince shi don abin da suka ga dama su yi da shi su ɗauke shi su tafi da shi garinsu su sayar da shi duk da yadda suka so su yi da shi kaga anan bukata ta biya ba tare da kisa ba sannan sai ce in kuntum fa'ilina in har sai kun yi haka ɗin kaga anan ma kamar yana ƙara sa musu shakka kamar ya ce kada ku yi in kuma har sai kun yi to ga yadda ya kamata ku yi ibnu ishaq yake cewa waɗannan 'yan uwa na yusuf alaihi salam sun haɗa kansu sun haɗa bakinsu a kan wani al'amari mai girma na ainihin katse zumunci da saba wa mahaifi da rashin tausaya wa yaro ƙarami wanda ba shi da laifi da rashin tausaya wa tsoho wanda ya tsufa tukuf kamar yaƙub alaihi salam wanda yana da haƙƙi yana da alfarma yana da falalar da ya kamata su kiyaye amma suka kiyayewa tare da cewa haƙƙin uba a kan ɗa a gurin Allah babban abu ne amma sai suka zaɓi su yi wannan laifi babba na su raba annabi yaqub alaihi da ɗansa wanda yake son sa duk da cewa gashi annabi yaqub a lokacin ya tsufa sosai ya rututtuke yana da buƙatar a tausaya masa gashi kuma mutum ne mai matsayi a gurin Allah tunda annabi ne daga cikin annabawan Allah amma duk da haka ba su ga wannan ba ba su hararo wannan ba ba su tausaya ma wannan yaro ɗan ƙanƙani ba wanda wasu suna cewa shekarunsa bai fi sha hudu ba amma a gaskiya zai yi ya a ce ma ya kai sha hudu domin wanda yake da shekaru sha hudu yana da wuya hakan ta faru gare shi ba tare da ya yi wata mukawama ba ya yi wata tirjiya saboda haka malamai suke maganar magana akan waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf alaihi cewa shin annabawa ne ko ba annabawa ba ne wasu sukan ce annabawa ne wato daga baya Allah ya ba su annabci bayan sun yi wannan aika-aika suka tuba suka nuna laifinsu Allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci su ne al'asbat da Allah yake faɗa a cikin ayoyi daban-daban ayatul nisa da, da ayatul eh, ma'ida inda Allah yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wal asbat din nan wasu suka ce jikoki ƴaƴan annabi yaqub jikokin annabi ibrahim alaihi salam kenan don haka Allah ya musu wahayi ya saukar musu da wahayi sun zama annabawa bayan sun tuba sun gane kuransu sun yi nadama sun koma ga Allah wasu malamai suka ce a wannan magana ba haka take ba suyuɗi yana da littafi da ya yi ko kuma in ce risala ƙanƙanuwa da ya rubuta a kan wannan matsala sunanta daf'u ta'assuf an ikhwati yusuf daf'u ta'assuf an ikhwati yusuf tana nan a cikin littafinsa alhawi lil fatawi ibnu taymiya gabaninsa yana da wallafa da yayi ta musamman akan 'yan uwan yusuf alaihi salam shin annabawa ne ko ba annabawa ba ne duk da cewa risalar ibnu taimiyya ta ɓace wato a yanzu babu ita sai dai suyuɗi ya yi ƙoƙarin wato rairayo abin da ta ƙunsa yana daga cikin wato wani alkhairi na Shi ne akwai littattafai da dama waɗanda sun ɓace a yanzu babu su amma ana tsintar ɓurɓushinsu a cikin littattafansa saboda mutum ne mai tattara abubuwa kun san yayi yi zaman labarare wato librarian ya rike labarare ta al-mahmudiyya da take kasar Masar al saboda haka ya haɗu da ya ga littattafai da dama waɗanda daga baya kuma wasu sun ɓace sai a littattafansu a littattafansa ake ganin su to wannan risala ibnu babu ita yanzu kammalalliyarta amma akwai tsakuranta a cikin littafin alhawilil fatawi a cikin wannan risala ta ta suyudi wacce ya sa wa suna daf'u ta'assuf an ikhwati yusuf to a ciki ya kawo maganganu biyu na malamai yace amma abinda da dama daga cikin malamai suka tafi a kansa cewa waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf salam ba annabawa ba ne wannan shi ne maganar da yawa daga cikin magabata da kuma da yawa daga cikin waɗanda suka zo bayansu na malaman tafsiri da wasunsu suna ganin ba annabawa ba ne su dai magabata ba wani sahabi da aka samu wata ruwaya daga wajensa wacce take nuna cewa waɗannan annabawa ne Haka nan babu wani tabi'i wanda shi ma ya bugi ƙirji ya ce waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf allah ya ba su annabci daga baya akwai ruwaya ƙwaya ɗaya da aka ruwaito daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam ita kaɗai ce wacce aka samu wanda a ciki ya ce an ba su annabci daga ƙarshe wasu 'yan jama'a tsirari kaɗan daga cikin malamai suka mara masa baya amma da dama daga cikin atba'ut tabi'i da waɗanda suka zo baya daga cikin malaman tafsiri sun yi inkarin wannan malaman tafsiri da suka zo daga ƙarshe-ƙarshe sun karkasu gida-gida akwai waɗanda suka fito ɓaro-ɓaro suka ce waɗannan 'yan uwa na annabi yusuf annabawa ne kamar albagawi bai tafsirin ma'alimun tanzil shi ya fito ya goyi bayan maganar abdurrahman ibn zaid ibn aslam ta cewa annabawa ne daga cikin malaman tafsiri kuma akwai wanda ya matsa kwarai da gaske wajen raddin wannan magana cewa ba haka take ba kamar qurtubi a cikin tafsirinsa kamar fakhruddin razi a cikin ma'alimul ghaib kamar ainihin ibnu kathir a cikin tafsirinsa duk sun yi inkarin wannan magana ta cewa annabawa ne akwai kuma waɗanda suka kawo maganganun biyu suka ce an ce annabawa ne an kuma ce ba annabawa ba ne suka ja bakinsu suka yi shuru ba tare da sun rinjayar da ɗaya ɓangaren akan ɗaya ba to wannan kaga za su barka cikin ruɗu ibnu taimiya kamar yadda suyuɗi yake cewa ya ga risalarsa da ya wallafa musamman akan wannan matsala ɗin ya ce daga cikin abin da yake faɗa ibn taimiyya yana cewa abin da alƙur'ani da Lugan larabci da ma hankali suke goyon baya shine cewa 'yan uwan annabi yusuf ba annabawa ba ne kuma babu wata aya a cikin alƙur'ani babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata ruwaya daga wani sahabi wanda take nuna cewa allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci bayan sun tuba daga laifin da suka yi waɗanda suka yi hujja akan annabcinsu sun yi hujja da kalmar al-asbat wacce ta zo a cikin suratul baqara da suratul nisa a ali imran ko na'am wanda suka fassara al-asbat suka fassara al-asbat da cewa su ne 'ya'yan annabi yaqub suka ce su ne 'ya'yan annabi yaqub su ne ake nufi da al-asbat amma malam yake cewa wannan magana ba daidai ba ce in ma an ce ‘ya'yan yaƙub to ba ana nufin ‘ya'yansa na cikinsa ba ana nufin jikokinsa kamar yadda ake cewa banu isra'ila ai isra'ila ɗin shi ne yaƙub alaihissalam kullu ta'ami hillar libani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi isra'ilu ɗin shi ne annabi yaƙub alaihissalam to dukkan waɗanda suke zurriyarsa ana kiransu mai ana kiransu banu isra'il amma ai ba 'ya'yansa ne da ya haifa abin nan jikokinsa ne ko waɗanda suka fito cikin tsatsansa ce kamar yadda 'ya'yan annabi ismail ake ce da su alkaba'il ko kuma ashu'ub ana nufin ƙabilu na ajamawa to haka nan akan ce al'asbab ana nufin jikokin yaƙub alaihi salam 'ya'yan wato zurriyar 'ya'yan nan nasa guda goma sha biyu tun da kan abin nan yusuf har zuwa sauran 'yan uwansa guda goma haka nan allah maɗaukakin sarki yana cewa min ƙaumin musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum ithnatay asharata asbaban umama allah yake cewa daga cikin mutanen annabi musa akwai wata al'ummar da take shiriwa da gaskiya da ita suke adalci kuma mun daddatsa su al'ummomi guda goma sha biyu asbatan umama kaga wannan yana nuna al'asbat su ne al'umamu min bani isra'il al'ummomin da suka zo daga cikin wato daga cikin kabilar banu isra'ila kowanne sift al'umma ce cikin waɗannan ‘ya'ya nashi guda goma sha biyu kowa sai da ya dasa al'umma kowace al'umma ana kiranta sift ba ana nufin ‘ya'yansa goma sha biyu ba malam ya ce wato abinda zai ƙara nuna maka nuna maka wannan wannan aya din domin ita annan aya din tana nuna ba su samu wannan suna na asbaq ba sai lokacin annabi musa alaihi salam daga kan annabi musa ne aka kira wasu al-asbaq ashe a ce waccan aya da ke cikin suratul baqara da cikin suratul ali imran tana eh, yawa nisa'i ba waccan sura da take cikin sura aya da take cikin suratul baqara da cikin suratul nisa tana tana nuni ne zuwa ga al-asbat wato waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su annabci daga cikin banu Isra'il ba ana nufin waɗanda waɗannan ‘ya'ya na annabi annabi Yaqub guda goma ba saboda haka ɗaukan wannan aya ayi hujja da ita a matsayin cewa waɗannan annabawa ne akwai kuskure a ciki wannan dai ita ce magana mafi karfi wanda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suke rinjayarwa domin zai yi wuya wato a samu annabawa su yi irin waɗannan laifuffuka a jere a jere ba laifi ne guda ɗaya ba laifuffuka ne a jere a jere masu yawa don kowane laifi sai da ya haifar da wani laifin suka yi ƙarya suka yi yaudara suka yi yunkurin kisa suka yi ha'inci suka saba wa mahaifinsu suka wato abin nan lalata zumunta wannan duk laifuffuka ne wanda babu wani annabi da aka taɓa sifanta shi da ya yi irin wannan kafin annabci ko bayan annabci saboda haka wannan yana nuna cewa ba annabawa ba ne sannan mutanen a banu isra'ila gabanin gabanin yusuf ko banda yusuf gabanin annabi musa alkur'ani yana nuna kamar babu wani annabi da ya zo tun da kan annabi yusuf ba a samu wani ba sai annabi musa alaihi salam haka ayatu suratu ghafir take nunawa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله الله من بعده رسولا kaga lokacin annabi Musa ne alaihi salam yake faɗar wannan magana Allah ya aiko muku da annabi Yusuf har sai da annabi Yusuf ya bar duniya kuka ce ba za a sake aiko da wani manzo ba to yanzu gashi an aiko da annabi Musa alaihi salam kaga kenan ashe babu wani annabi da a cikin banu Isra'ila da aka aiko banda annabi Musa alaihi salam a bayan annabi Yusuf banda annabi Musa alaihi salam daga kan ne kuma aka ci gaba da aikawa banu Isra'ila annabawa ta tara wani bayan wani saboda haka kaga inda a ce waɗannan 'yan uwan nashi annabawa ne to da Allah ya ba da labarinsu ya faɗi kuma irin kiran da suka yi wa mutanensu to amma duk da haka ba mu samu wannan labarin ba lokacin da Allah ya faɗi zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam Yusuf kawai ya faɗa bai faɗi sauran ba min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun kaga wa Yusufa da sai a faɗi abin da ƴaƴan Yaqub anan amma sai aka ce wa Musa wa Harun wanda yake nuna cewa annabi Yusuf alaihi salam shi kadai ne annabi a cikin wannan waɗannan 'ya'ya ɗin gaba ɗaya to kenan sun gama shirye-shiryensu yanzu kuma sai wata fitowar ta gaba yayin da suka je suka samu ubansu mai suka ce da shi قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا wa يوسف أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاه أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون <coughs> نعم to yanzu ga su a gaban babansu sun zo a can an naɗe mana waccan wancan abin waccan fitowar ba a gaya mana kuma akan me suka haɗu ba duk da cewa dai ga mai shawara na ƙarshe abin da ya gaya musu don haka yanzu sun zo wajen babansu domin su gamsar da shi a kan cewa ya kyale annabi yusuf ya fita da shi ya su fita tare da shi wannan yana nuna maka annabi yaqub alaihi salam ya kyale su su fita tare da yusuf su tafi kiwo yana zama tare da shi a gida ko da yaushe saboda haka yanzu sun je domin su samu damar fita da annabi yusuf alaihi salam don su cika makircin da suka kulla qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa ce ya mahaifinmu me ya hana ba za ka amince mana ba ga yusuf wa inna lahu lanasihuna kuma lalle mu haƙiƙa masu nasiha ne gare shi arsilhu ma'ana gadan gobe ka aike shi ka aika shi tare da mu yarta wa yal'ab ya wataya ya yi wasa wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyaye shi ne da wannan fuska suka je wa mahaifinsu fuska ta masu san yusufu masu ƙaunarsa waɗanda za su kula da shi su kiyaye shi kamar yadda mahaifinsa ke kula da shi kiyaye shi amma sai suka fara da cewa ya abana malaka la ta'manna ala yusuf me yasa ba za ka amince mana ga yusuf ba wato su da kansu sun kula cewa mahaifinsu yaqub yana ɗarɗar game da sha'aninsu tunda ya san wancan mafarki duk da annabi yusuf alaihi salam bai gaya musu ba alkur'ani bai gaya mana cewa ya gaya musu ba duk da cewa a taura ko in ce old testament yana faɗar cewa wai ya gaya musu to amma alkur'ani bai nuna mana haka ba kuma a yadda muke da kyakkyawan tsammani balma muke da kyakkyawan imani a kai cewa annabi yusuf alaihissalam ba zai saba wa maganar mahaifinsa ba da ya ce la ya ru'yaka ala ikhwatika to amma saboda irin canje-canje da ake samu aka samu a cikin a cikin attaura sai ya zan a cikinta suna nuna cewa ya je ya faɗa musu abin da ya gani to duk da bai gaya musu ba amma sun kula da cewa ubansu yana ɗari-ɗari da lamarinsu sai suka ce malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna lalle mu masu nasiha ne gare shi nasiha shine san alkhairi ka so mutum da alkhairi mu masu san shi ne da alkhairi ba za mu so abin da zai cutar da shi ba kamar yadda kai ma baka san abin da zai cutar da shi muna son ɗan uwanmu don haka arsilhu ma'ana gadan ka aika shi tare da mu gobe yarta wa yal'ab ya je ya wataya ko ya yi kiwo yarta wato a nan ba wai ya yi kiwon dabbobi ba domin ƙarami ne ba zai iya kiwon dabbobi ba a lokacin amma sun wato siffanta fitarsa da zai yi tare da su ya je ya ɗan buɗe ido a jeji kamar wanda zai tafi kiwo ne kuma a ka'ida wanda ya ɗanyi irin fita ɗin nan to ciki yakan buɗe a ita ciye-ciye duk wanda a ce a je yawon shakatawa yawon abin nan buɗe ido to galibi a gurin yawon buɗe ido an fi ciye-ciye sama da in kana gida haka duk ɗan abin da ka gani ka saya ko ka yi guziri ka tafi da 'yan soyayyen nama da soyayyar kaza da 'yan tsaki to a irin wannan lokaci sai ka ga mutum cikinsa ya buɗe yana ta cin abinci to shi yasa sai suka sifanta fitarsu da annabi yusuf alaihi salam zuwa wannan jeji din kamar zai ba shi dama ya ta ciye ciye ya ji daɗi wato suna so su nuna ubansu cewa su ma suna son abin da zai ji yadda ɗan uwansu daɗi wa yal'ab ya yi yan wasanninsa irin na yara wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu tabbaci hakika za mu kiyaye shi me ya kawo ƙarfafa wannan magana ta su inna lahu lanasihuna inna lahu lahafizuna saboda sun ga alamar shakka a fuskar mahaifinsu don haka dole ne su yi maganar da zai gamsu ba za su gamsar da shi ba sai sun karfafi maganarsu da irin wannan adawat na karfafa magana inna la lalle tabbaci hakika mu masu nasiha ne gare shi lalle tabbaci hakika mu masu kula ne da shi to sai annabi yusuf annabi yaqub alaihi salam sai ya ce da su inni la ni an tadhhabu bihi ni lalle zai baƙanta min rai zai ɓata min rai ku tafi da shi bai fito ƙarar ya ce ba zan ba ku shi ku tafi da shi ba amma sai yake nuna musu cewa ba zai iya rabuwa da shi ba baya so ya yi nesa da shi in ya yi haka to zai zauna cikin damuwa da bakin ciki sannan abu na biyu wa akhafu an kula dhi'fu ina jin tsoron kada kerkeci ya cinye min shi kaga anan ya haska musu shi yasa in kana in kana shakkar mutum kana ɗare-ɗare da shi kada ka haska masa hujja kada ka ba shi uzuri kada ka ba shi ƙofa kaga anan sai ya ba su ƙofa cewa a kafu an ya kula huzibu ƙarshe sai suka dawo suka ce me kalawar da ibo wa antum anhu ghafilun alhalin ku kuna gafalallu kuna can kuna harkokin gabanku ba ku sani ba kirkece ya zo ya cinye shi wannan ya nuna cewa a gurin akwai kirkeci da yawa kaga bai faɗi kowace dabba ba sai kirkeci kuma kirkeci a dabba ce daga cikin dangin karnuka a wasu suna fassara da kura ba kura ake nufi ba kura daba ake ce mata da larabci azzibu min alfasilatil kalbiya wato daga cikin dangin karnuka ne ka iya cewa masa karan jeji ne zaka iya ce masa karan daji zaka shi kamar kare yake yadda ka san kare haka yake sannan kuma duk sanda ka kai masa ɗauki har idan ya samu ya ciji mutum jini ya fita to a lokacin haukacewa yake kuma da zarar ya ga jini haukacewa yake yi sai dai in ko kai ko shi sai dai a yi ragas saboda haka yana da wannan wannan ɗabi'a ɗin ya ce wa antum anhu ghafilun alhalin ku kuna gafalallu wato kuna can kuna wasu harkoki ba ku sani ba kirkeci ya zo ya cinye shi kaga da ya ba su kofa sai suka samo wa kansu uzuri sai suka ce qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba inna idhan la khasirun lalle tabbaci haƙiƙa har idan kerkeci ya cinye shi alhalin ga mu jama'a mu da yawa mu mu goma kuma makatti majiya ƙarfi ai sai dai inda mu ya kare a ce mu ƙyale kerkeci ya cinye shi inna idan la in har mun yi haka to lalle tabbaci hakika mun zama hasararru me ake da mu ga mu da yawa ga mu majiya karfi kuma mu bari kerkeci ya cinye ɗan uwanmu lalle muka yi haka mun yi hasara Allah ce falamma zahabu bihi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun to yanzu sun bar gurin mahaifinsu kuma sun gamsar da mahaifinsu duk da bai gamsu ba duk da bai gamsu ba wannan bayani da suka yi masa bai gamsu ba domin shi ne yake gaya wa yusufu alaihi salam la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida ya san za su iya masa kaidi to amma baya san abin da zai rarraba 'ya'yansa don haka ba zai iya fitowa ƙarara ya hana su ba kuma ya riga ya haska musu hujja tun da ya magana kirkeci sai suka yi carab suka ce aina a inda magana kirkeci ne ai ba za ta yiwu ba da yawan mu ya cinye shi to kuma kaga kuma ba abin da zai kara ce musu shikenan sai ya haƙura su kama shi su tafi da shi kuma Allah ya riga ya kaddara abin sai ya faru idza al qadar lan yanfa hadar duk lokacin da kaddara ta zo to wani taka tsantsan ba zai yi amfani ba saboda haka ubangiji ya riga ya kaddara sai haka ta faru falamma zahabu bihi yayin da suka tafi da shi wa ajma'u suka yi ijma'i suka hada ra'ayinsu guri guda ala an yaj'aluhu fi ghayabatil jub na cewa su sanya shi a cikin kururrumar rijiya wa auhaina ilaihi sai muka yi masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun lalle tabbaci haƙiƙa za ka ba su labarinsu da wannan al'amarin nasu wahum la ya alhalin su ba su sani ba bayan sun haɗa ra'ayinsu guri guda duk sun yadda kan cewa to aje a jefa shi cikin rijiya rijiyar da take kan hanya inda mafatake suke wucewa kuma a bisa ga al'ada sukan tsaya su yabi ruwa idan akwai ruwa to aje a jefa shi cikin wannan rijiya kuma a tabbata rijiyar babu ruwa ta yadda ba zai nutse ba idan aka jefa shi waɗannan matafiya suka zo su tsince shi a lokacin suka je suka jefa shi a nan salo da azanci na alkur'ani sai aka shafe maka jawabin lamma saboda kalmar ko jumlar an ya zata za ta nuna maka jawab ɗin falamma zahabu bihi wa ajma'u an ya ja'aluhu fi ghayabatil jubbi aluhu fiya amma sai aka goge aluhu ɗin don saboda an ya ja'alu zai nuna maka abinda shi ne jawabin lamma ɗin don haka sai suka je suka jefa shi cikin rijiya wa haina ilaihi a wannan lokacin Allah ce sai muka yi masa wahayi muka aika masa da wahayi ko ta hanyar mala'ika ko ta hanyar ilhami amma aka yi ɗilaƙin wahayi ana nufin ta hanyar mala'ika latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun lalle tabbaci haƙiƙa zaka labarta musu wannan labarin wannan abin da suka yi sai ka zo ka gaya musu shi a lokacin da za su ji kunya kuma kaga miri wa auhaina ilaihi yana kuma ga yusuf alaihi salam akwai ibnu atiya a cikin tafsirin sai ya sanya damirin yana kuma ga yaqub wa auhaina ilaihi muka yi wahayi zuwa ga yaqub latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun to sai dai wannan ah, kusan shi yake banta da wannan fassara din fassarar malamai duka shine damirin yana komawa ga Yusuf kuma Allah maɗaukakin sarki ya san yayi masa wannan wahayi don ya saman masa nutsuwa don haka sai ya zan <clears throat> bai samu firgici ba hankalinsa a kwanci bai nuna tirjiya ba lokacin da za su jefa shi din dan da ya nuna ja'in ja watakila su ma kashe shi din tunda akwai masu a kashe shi din amma hankalinsa a kwance suka sa shi kuma aka yi masa wannan wahayin da ya ƙara samun masa da nutsuwa a zuciya cewa wannan zama da zai yi a rijiya ba zama ne na har abada ko na halaka ba zama ne na wani ɗan lokaci Allah zai tserar da shi tunda har Allah ya ce latu nabbi annahum bi amrihim alamar cewa lallai zai tserar da shi waja'u abahu ja'u abahum isha'an yabkun qalu ya abana ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين to shikenan an bar maganar annabi yusuf yana can cikin rijiya su kuma yanzu gashi sun dawo ga mahaifinsu a nan zai nuna maka damsul basirati da allah ya shafe su da ita na farko dai a lokacin da suka je suna neman annabi yaqub alaihi salam ya ba su dama su fita da yusuf alaihi salam zuwa kiwo sai ya ce da su yana jin tsoron kirkeci ya ci shi kaga tun da ya nuna musu ɗari-ɗari har kuma ya ji tsoron kada wani abu ya same shi ya kamata a fita ta farko kada wani abu ya faru gare shi don su ƙara nutsar da zuciyar mahaifinsu ko don haka su fita a dawo lafiya watakila ma a yi sati ana fita ana dawowa kaga idan bayan sati ɗaya ko wata ɗaya suka zo suka ce kirkeci ya cinye shi kaga abin da sauki sauki amma yau yau ɗin nan mu yi magana gobe kuma ku zo ku ce kirkeci ya cinye shi kaga yi kuma kirkecin da ya faɗa ya ce wa kafu an ya'kulahu kirkecin da ya faɗa kuma shi ma su shi suka zo suka faɗa wato ba wata dabarar ba daban a'a wannan maganar da ya faɗa ita ce suka zo suka maimaita ai kaga dole ne mutum ya yi shakka jiyan nan na ce ka ku fita da shi kai kirkeci ya cinye shi yau kun dawo kun ce kirkeci ya cinye shi waja'u abahum isha'in yabkun sai suka zo wa mahaifinsu lokacin isha'i yabkuna suna kuka amma kuka na ƙarya fa ba na gaskiya ba kun sa akwai wasu mutane da za su iya yin kukan ƙarya kamar na gaske akwai waɗanda suna da wannan wannan wato baiwa ɗin za su ƙirƙiri kuka sai ka tabbata da gaske ne amma kuma kukan ƙarya ne don haka ashe kaga kuka baya nuna mutum yana da gaskiya don wani an kawo maka mai laifi kana alkali kuma yana kuka da hawaye yana cewa shi wallahi sharri aka masa duk ya jika jikinsa da hawaye wannan ba shi yake nuna gaskiya yake faɗa ba an taɓa zuwa ga wata an taɓa zuwa da wata mata ga shuraihu shuraihu qadi wani tabi'i ne da ya shahara da da ƙwarewa wajen alƙalanci aka kawo mushi wata mata ana tuhumar ta da laifi sai ta tana tana ta ta kuka tana ta raki sai suka ce wato waɗanda suke gun suka ce kai anya ko matan nan anya ko ba zalunta ta akai ba ku duba yadda take kuka sai ce a ƴan uwan Yusuf su ma ba kuka suka zo suna yi ba ya nuna suna da gaskiya kuma ku duba lokacin da za su zo sai suka zo cikin duhu saboda ka aga ga fuskarsu domin wani daga ganin fuskarsa za ka iya gane ƙarya yake yi wataƙila wani in ya kalli dan uwansa suka haɗa ido sai murmushi ya kubuce masa to da suka tashi sai suka zo cikin cikin duhu yadda ba za a ga fuskar su ba don haka ba za a iya ganewa ta fuska cewa gaskariya suke yi ba sannan kuma jinkirin zuwan da suka yi kamar kamar anan suna nuna wa babansu cewa ai sun yi ta neman shi ne har dare yayi daga baya suka tsince shi kura ta cinye shi shi yasa suka zo da cikin duhu yabkuna suna kuka qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu ya babanmu mun tafi muna tsere wato muna guje-guje tsakankaninmu wata rakna yusufa inda mata'ina muka bar yusuf a gurin kayayyakinmu fa akalahu dhi'bu sai kyarkeci ya zo ya cinye shi ya cinye komai da komai tunda kaga ba su ce sun binne shi ba da ya tashi komai da kashin da komai da ya cinye wato don alamomin da za su sa ka gane makaryaci a fili suke suka ce sai kirkeci ya cinye shi sai kuma suka da suka ce wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiki kuma lalle kai ba za ka yarda da mu ba ko da kuwa gaskiya muke faɗa me ya kawo wannan magana ka san an ce mai kaza aljihu baya jimrin as tun bai ce komai ba sun fara karyata kansu mun san ba za ka yadda da mu ba ko gaskiya muka faɗa to ballantana kuma karya kuka faɗa wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه بدم كذب sai suka zo da jinin ƙarya a jikin tufarsa kala sai Yakubu ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra zukatanku ne suka riya muku wani al'amari babba fasabrun jamil abinda zan yi shine haƙuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma tasifun kuma Allah shine abin neman taimako bisa ga abin da kuke sifantawa wato lokacin da suka je za su jefa shi a cikin rijiya sai suka cire masa riga suka samu yar akuya suka yanka suka cakuɗa rigar nan da jinin yar akuyan nan saboda haka suka zo da da mahaifinsu da riga kace-kace da jini alamar cewa jinin jinin Yusuf ne alaihi salam amma kuma sun manta ba su yayya ga rigar ba saboda haka suna zuwa suka ce ga ma rigarsa mun san dai ba za ka yadda ba to amma ga rigarsa ai shaida ce ja'u ala bi bidamin kadhib wasu daga cikin masu tafsiri suna cewa sai yake cewa kai amma kuwa wannan kirkeci da hakuri yake da kirki yake ya gama cin min ɗa amma bai yaga rigarsa ba sun manta su ga domin duk a rikici suke domin yadda suka tsara makidar da makircin dole ne a gane su kamar yadda muka faɗa yanzu a yi magana gobe ku zo ku ce an cinye shi kuma a yi magana kerkeci kuma ku zo ku ce kerkecin ya cinye shi kuma ku kawo rigarsa da jini kaca-kaca ku ce kerkeci ya cinye shi kuma rigar nan babu ya babu yagewa tare da ita sannan kuma kerkecin ya cinye shi karab babu wani abu da ya rage ba maganar ko kun binne shi ko wani abu kun binne wani sauransa ya cinye shi da kashin da komai kai al'amarin da wuya annabi yaqub alaihi salam ya san ubangiji ya ajiye wani tanadi wanda nan gaba zai bayyana saboda haka ba zai ta da hankalinsa da yawa akan 'ya'yan nan nasa ba ya san abin ba haka yake ba don shi ya fara faɗar cewa za su yi masa kiti fifi da makirci don haka ya san wannan kitififi ne da makirci don haka sai ya ce bal ba wannan abin da kuke faɗa ba haka yake ba sauwalat lakum anfusukum amra zukatanku sun sun abin da sun riya muku wani al'amari anan bai faɗa al'amarin ba domin shi ma bai san me yawa kana ba ya dai san abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne ya san sun yi wani babban al'amari amma menene suka yi bai sani ba don haka babu abin da zai yi illa dai ya yi ta haƙuri har lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai bayyana al'amarinsa sai ya sa ya ce fasabrun jamil al'amari na shine in yi haƙuri haƙuri mai kyau Allah ya faɗi asabrul jamil ya faɗi asafhul jamil ya faɗi kuma alhajrul jamil Allah ya faɗi asabrul jamil fasabrun jamil wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila to menene as-sabrul jamil menene as-safhul jamil menene kuma alhajrul jamil as-sabrul jamil shine sabrun bila shakwa kayi haƙuri ba tare da kai ƙaran ubangiji wurin halittunsa ba ubangiji ya saukar maka da wata ƙaddara ka yi haƙuri kada ka je kana raki a gaban jama'a kana faɗar irin abin da ya same ka cikin ɓacin rai wannan ba ne asabrul jamil asabrul jamil ka yi haƙuri ba tare da raki ba in za ka yi wa Allah za ka kai wa Allah kukanka wannan baya kore asabrul jamil shi yasa za mu ga a cikin wannan sura annabi yaqub ya kai kukansa ga Allah inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ka kai kukanka ga Allah wannan baya kore a sabrul jamil amma ka kai gurin wani makhluki wani wani mahaluki to wannan yana kore a sabrul jamil as-safhul jamil shine safhun bila itab afwun bila itab ka yafe wa mutum ba tare da kuma zargi ba idan ka mutum ya maka laifi ka ce je kana yafe maka shikenan magana ta kare anan amma ba ka ce je kana yafe maka sai kuma ka ce amma irin wannan kaka sake kaga irin wannan ni yanzu yanzu kaga abin nan da kai kaga kai ta wasu kaga wannan ba safhul jamil bane safhul jamil in kace na yafe shi dan ka tsaya iya nan alhajrul jamil shine hajrun bila adha ka kaurace wa mutum saboda mummunan ta'adarsa ko mummunan ɗabi'arsa ba tare da ka cutar da shi ba shine alhajrul jamil to shine annabi yusuf annabi yaqub alaihi salam yace fa sabrun jamil al'amarin da zan rike shine hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine wanda ake neman agajinsa da taimakonsa bisa ga abin da kuke sifantawa yace bisa ga abin da kuke sifantawa domin abin da suke sifantawa din nan wani abu ne da shi bai gamsu da shi ba bai ce bisa ƙaryar da kuke mun ba domin ya tsabtace harshensa sai ce bisa ga abin da kuke sifantawa amma abin da suke sifantawa ɗin nan ba mai kyau ba ne shi ya sa wannan jumla a tuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi amfani da ita yayin da aka yi mata ƙage aka jefe ta da ƙage a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta a gidansu yake gaya mata cewa to aisha idan har abin nan da ake tuhumar ki da shi ba gaskiya ba ne Allah zai kubutar da ki idan kuma gaskiya ne to ki tuba ki koma ga Allah ki nemi Allah ya yafe miki domin bawa idan yayi laifi ya yarda da laifinsa ubangiji na yafe masa saboda haka a lokacin sai Aisha sai ta ce wa mahaifansa su bashi ansa sai suka ce a mu ba mu san abin da zamu gaya masa ba sai na Abubakar ya ce ni ban san abin da zan gaya masa ba sai ta ce to ni ma ban san abin da zan faɗa ba wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala yus abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma yace ba ni da zan yi misali da shi gari ni tsakanina da ku sai abinda baban Yusuf ya faɗa yace ce fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma al'amarin da zan yi riko da shi shine hakuri wanda yake mai kyau kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda ake neman taimakonsa ubangiji shine zai kawo taimako cikin wannan lamari ya fitar da ni da kuma shi annabi yusuf salam daga cikin halin da yake ciki wannan shine faifai na farko ya kare sai kuma faifai na biyu inda za mu tashi a kansa gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in